Ha an taso? Eh so nake in je in rijistar tallafa manoma wato GES. Kuma? ai ma'aikatar aikin gona da raya karkara ta kasa da hukumar bada katin 'yan kasa da babban bankin kasa cbn sun yi haɗin gwiwa domin yin rijistar manoma ƙarƙashin sabon shirin biyan kuɗaɗen tallafin aikin noma wato nafi saboda me domin tana da bayanan manoma a cikin shirin katin ɗan ƙasa ko da kuwa suna da rajistar katin e-wallet. Haka ne? Ƙwarai da gaske, ai hakan ce za ta baiwa manomi damar cin moriyar tallafin gwamnati akan aikin noma kamar irin su takin zamani, irin shuka ke hada 'yan kuɗaɗe. Don Allah ina ne ake wannan rajistar nafi ɗin? kana iya yin rijista a yau a cibiyoyin yin rijistar nafi da ke ma'aikatar gona ta tarayya ko ofisoshin yin rijistar 'yan ƙasa ko kuma hukumomin bunƙasa ayyukan gona na jihohi wato adps domin samun wurin rijista mafi kusa da kai aika da saƙon waya kamar haka rubuta nafi ba da fili jihar ka ba da fili ƙaramar hukuma ka aika zuwa ga biyu sifili takwas biyu biyu wannan saƙo ne daga ma'aikatar ayyukan gona da raya karkara ta ƙasa.